fafa da ake a wasannin championship na kasar ingila wato gasan kasa da premier league na shekara 2018 zuwa 2019 a mako na biyu a jiya kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest ta tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta west bromwich yayin da middlesbrough suka lallasa kungiyar kwallon kafa ta sheffield united da kwallo uku da nema a gasar a gasar sharan fage kuwa domin kara gasar league league manya na nahiyar turai a jiya kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta samu nasara a kan leon da kwallo biyar da hudu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan can babu ci a yau kuma real madrid ne da sanyin sassafe nan ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta roma da kwallo biyu da daya idan muka leka bangaren sai da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa dan wasan Manchester United Paul Pogba ya ce dawa 'yan wasa 'yan uwansa cewa yana da bukatar barin Old Trafford kuma yana so ne ya koma kungiyar kwallon kafa ta barcelona amma idan manchester united ta yarda ta amince za ta biya masa bukatarsa ta biyan fan dubu ɗari biyu duk sati a matsayin albashi to zai zauna manchester united dai tana zargin wakilin dan wasan da cewa shi yake zuga dan wasan zuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona har ila yau kungiyar kwallon kafa ta manchester united din ta yi rashin sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta baya munich wato jeremy botin dan shekaru 29 da haihuwa sai dai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united din jose mourinho yake ce bai samu samun nasarar daukan dan wasan ba yana godiya wa dan wasan bisa sha'awar su da ya nuna na dawowa kungiyar kwallon kafa ta manchester united da taka leda shi kuwa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Bilbao Kefa wanda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a kwanaki can ta yi kwaɗayin sayan dan wasan a kan fan miliyan 17 yanzu haka dan wasan na dab da haɗewa da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea inda zai zamo mafi tsada a bangaren masu tsaron raga a duniyar kwallon kafa bisa kuɗin da ya kai mafan miliyan 71 dan wasan yanzu haka yana can London domin kammala cinikin wadda zai maye gurbin Courtiers mai tsaron raga na Chelsea wanda yake yunkurin koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din na iya maye gurbin Kovacic da Thiago Alcantara ko Meralan na kungiyar kwallon kafa ta Juventus Thiago Alcantara na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a zai iya kaiwa darajar fan miliyan 54 yayin da shi kuma a yayin da shi kuma miralin zai iya kaiwa fan miliyan biyu in har ana da bukatansa ƙungiyar kwallon kafa ta AC Milan tana tattaunawa kan ɗauko ɗan wasan Chelsea mai suna Bakayoko mai shekaru 23 da haihuwa a matsayin aro. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.